an kama asp kulu da kuma elizabeth a abuja bayan da fasinjojin da suka shiga mota daga sokoto suka kyankyasa wa jami'an tsaro cewa suna tuhumar matan biyu abba dan baba wanda yana cikin motar daga sokoto zuwa abuja ya ce asp kulu ta je tashar mota ta biya kuɗin fasinjoji uku ta ce za a ɗauki sauran biyu akan hanya kuma da aka je kasarawa sai aka ɗauki waɗannan ƙananan yaran su biyar da elizabeth kuma daga cikin yaran akwai yarinya jinjira wacce ba za ta wuce sati biyu ba wacce a lokacin take ta faman kuka amma ba za a iya fidda mama a share da ita ba sai dai a bata madara to wannan abun ne ya janyo hankalin wannan matan da suke kusa da su har suka gane cewa akwai matsala a tsakanin su da yaran yanayin mu'amalar su ba ta nuna cewa su iyayensu ba ne har suka fara sharing information mutanen da suke kusa da su har abin ya zo na aka sanar da ni wanda na yi ƙoƙarin sanar da jami'an tsaro wato 'yan sanda kuma suka kawo agajin gaggawa. comrade nura muktar kanya mataimakin jami'in gudanarwa na gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a abuja ya ce suna samun labarin ne su garzaya a caji ofis na 'yan sanda da ke diye-diye inda aka tsare matan biyu muna zuwa division DPO muka ce gashi aka kawo mana su muka gani daga nan ya sauri ya transfer case aka kai shi can police command to shine muka yi tabi har matakin muka je muka yi publicity da muka yi da abin da ya dace wanda za mu sanar da jama'a da mai yiwuwa iyayen wa'annan yaran da suna cikin kewasu in suka samu labari hankalinsu zai kwanta kuma za su zo in Allah da za a zo da yaran sai kowa ya zo ya duba yaransa in kuma da saura ma in Allah da muna sa ran da ƙoƙarinku da ƙoƙarin abokanan aikin aikinmu na Sokoto ku yi iya ƙoƙarin da za ku yi a tabbatar da an gano su kuma an tabbatar da su masu laifin a cikin wannan. Shi kuwa jami'in gudanarwa na gamayar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Sokoto Siraju Madawaki ya ce sun karɓi batun daga reshen su na Abuja kuma suna kan bibiyar batun a Sokoto da yake tuni an kawo waɗanda ake tuhumar. To a halin da ake cike da yanzu mutanen suna Sokoto. kuma jami'an mu na Humara Network Sokoto suna nan siya da ofis a halin yanzu domin bibiyar kes ɗin kamar da aka fara shi a Abuja. A ƙarshe mu abin da muke so a adalci tabbata ga waɗanda an ka ga an wa rashin adalci a kai. Idan wannan matar kuma da ake zargin ta sato su ta da su to a mutan hukuncin da ya dace a matsayin ta na jami'ar tsaro kuma sashen a kare hakkin yara a cikin wannan division ta 'yan sanda da ke abuja rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta bakin kakakinta asp ahmad rufa'i ta ce dama batun ne take jira a turo daga abuja kuma yanzu da yake ya iso za ta dora daga inda aka tsaya a insha Allah ai yanzu za a fara insha Allah kun za a ci gaba za mu fara kam tun da yanzu a ya to za mu fara insha Allah wata ba will keep you updated insha Allah wannan lamarin da yana ci gaba da kasancewa babban abin mamaki ga jama'a musamman duba da samun hannu na jami'ar 'yan sanda a ciki abin da ya sa wasu ke ganin yana da kyau a sa ido sosai domin ganin yadda lamarin zai kaya batun satar yara daga wani yanki zuwa wani a najeriya ya jima yana ciwa jama'a tuwo a kwarya domin an sha samun irin waɗannan matsalolin kamar wanda jami'an dss suka mayar da yara guda hudu da aka sace daga jihohin sokoto da kebbi zuwa kudancin najeriya a watan janairun shekara ta 2022 muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya